kanku ba Allah ku dora kuma dora za a zo a soke wannan ke ɗaci abu da an faɗa ya amara ya so shi wannan ke kawai abu da an faɗa ya amara ya so shi abokan an faɗa so da abokan amara ya kamar da yayi ɗauke to da wannan ke nan an ce kar a yanka shi an fi so a kuma ci gida haka nan in ba a zo naira dubu goma sha biyar kasa ba na sayi kek abokan ango da kuma abokan amarya maza da mata za su zo su sai kek su har yana da mutum tare sana a sai kek a yanka shi a wuri abokan ango ku zo ku sai kek abokan amarya maza da mata ya nuta dangi amarya da kek an ce a zuwa saya da wani kusa da turanci to sai yi wani fara fitowa ya yi fara fitowa an ce a zuwa sai kek naira dubu sha biyar amma ake wala da dubu da ta kai su dubu da ba na kuma da masu kuma da ina hajiya safiya ina hajiya fiye ina hajiya fice kuma kuna ina kuna amarya abokan amfani abokan amarya da mata don Allah ku je ku soke sannan a shi. Iban sai ke nan tana kwatakwa kuma da ake saman ta kawai kuma ake saman ta a wasa ya ce ga jari mallawa ne kif din lawa ne Wayaya ina da na tare sai ke kowa baya